الحمد لله العليم الحكيم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أحمده سبحانه وأشكره على نعمة العلم والإيمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل العلماء ورثة الأنبياء وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى واعلموا أن من أعظم النعم التي يمتن الله بها على عباده نعمة العلم الشرعي فهو نور القلوب وحياة الأرواح وسبب النجاة في الدنيا والآخرة أيها المسلمون إن العلم أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة حملها الله العلماء والدعاة وطلاب العلم فقال سبحانه إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان ومن أعظم صور هذه الأمانة أمانة البيان وأمانة الفتوى وأمانة التعليم وأمانة تبليغ الدين للناس كما أنزله الله بلا تحريف ولا تبديل ولا كتمان وقد أخذ الله الميثاق على أهل العلم أن يبينوا الحق للناس فقال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه أيها الإخوة الأكارم إن العالم الصادق يعلم أن الكلمة التي يقولها قد ترفعه عند الله درجات وقد تهوي به في النار إن قال على الله بغير علم ولهذا كان السلف رحمهم الله يهابون الفتوى ويدافعونها خوفا من التقصير في حق الله قال عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله أدركت عشرين ومئة من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منهم رجل يسأل عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه ولا يحدث حديثا إلا ود أن أخاه كفاه وعن مالك رحمه الله قال جنة العالم لا أدري فإذا أغفلها أصيبت مقاتله وقال الهيثم بن جميل سمعت مالكا سئل عن ثمان وأربعين مسألة فأجاب في اثنتين وثلاثين منها بلا أدري وكل ذلك لأن العلم دين والكلمة أمانة والفتوى توقيع عن رب العالمين عباد الله من خيانة أمانة العلم أن يتخذ العلم وسيلة للدنيا أو طريقا للشهرة والرياء أو مطية لإرضاء الناس على حساب الحق أو أن يتكلم الإنسان فيما لا يحسن أو يفتي بغير علم أو يتصدر قبل التأهل روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له وقال النبي عليه الصلاة والسلام من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجان من نار يوم القيامة أخرجه أبو داود وقال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا أخرجه البخاري ومسلم وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة فإذا غيرت قالوا غيرت السنة قالوا ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن قال إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة أخرجه الدارمي في مسنده وحسن إسناده بعض العلماء فاتقوا الله يا أهل العلم ويا طلاب العلم ويا من تصدرتم لتعليم الناس احفظوا لهذه النعمة قدرها وأخلصوا لله نياتكم واربطوا الناس بالكتاب والسنة وكونوا دعاة هداية ورحمة وإصلاح أيها الإخوة الأحبة في الله من تمام أمانة العلم أن يكون العالم قدوة في عمله وأخلاقه قبل كلامه فإن الناس ينظرون إلى الأفعال أكثر من الأقوال وقد كان السلف الصالح يقولون أو كانوا يتعلمون الهدي والسمت كما يتعلمون العلم فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن صلاح الأمة مرتبط بصلاح علمائها فإذا صدق العلماء في تعليمهم وبيانهم ونصحهم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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب منا غوديا ga Allah masani mai hikima wanda ya karantar ya sanar da alkalami ya sanar da mutum abin da bai sani ba ina godiya ga Allah mai tsarki game da ni'imar ilimi da imani ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya bisa cancanta sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ya sanya malamai su ne magada annabawa ina shaidawa lallai jagoranmu annabinmu muhammadu sallallahu alaihi wasallam bawansa ne manzonsa ne wanda aka aiko shi ya zamto rahama ga talikai ina salati da sallamewa gare shi da alayen shi da sahabban shi da duk wani wanda ya bi hanyar su da tafarkin su kuma ya bi sa har zuwa ranar sakamako bayan haka ‘yan uwa bayan Allah uji tsoron Allah tsoro na gaskiya ku sani cewa lallai yana daga cikin manya-manyan ni'imomi da Allah yake yi wa bayinsa baiwa ita ce ni'ima ta ilimi na shari'a ilimi na addinin musulunci wannan ilimi na addini shine hasken zukata shine rayuwar rayuka shine sababin samun kubuta duniya da lahira ya ku yan uwana masu daraja lallai ilimi amana ce mai girma nauyi ne mai girma wanda Allah ya ɗora shi ya rataya shi akan malamai da masu kira da ɗaliban ilimi amana ce wanda tana shiga ƙarƙashin faɗin Allah ta'ala ina Allah ce lallai mun bujiro da amana ga sammai da ƙasa da duwatsu suka ƙi ɗaukarta suka tsorata amma shi mutum ya ɗauke ta wa hamalahal ya ɗauka ya karɓa yana daga cikin mafi girman amanoni amana ta bayani amana ta fatawa amana ta karantarwa amana ta isar da addinin Allah kamar yadda Allah ya saukar da shi ba tare da jirkitawa ba ba tare da wato canzawa ba ba tare da ɓoyewa ba Allah ya karɓi wannan alkawari daga wajen ma'abota ilimi cewa su bayyana gaskiya wa mutane Allah yake cewa ka tuna lokacin da muka karbi akhadha Allah mithaqal ladina utul kitab ka tuna lokacin da Allah ya karbi alkawari daga waɗanda aka hore wa littafi aka ba su littafi cewa lallai za su bayyana shi za ku bayyana shi ga mutane ba za ku ɓoye ba ya ku uwana masu daraja lallai malami na gaskiya yana da sanin cewa kalmar da yake furtawa maganar da yake faɗi hukuncin da yake bayyanawa maganar da yake faɗa wa mutane da ta shafi addini yana da sanin cewa wannan maganar takan iya ɗaukaka darajojinsa a wajen Allah takan iya kuma jefa shi ƙarƙashin wuta idan ya yi firci ba tare da ilimi ba saboda haka ne ma ‘yan uwa magabata na ƙwarai suke tsoron ba da fatawa suke tun kuɗe wa kansu fatawa idan aka tambaye su sai su yi kokarin su ce a tambayi wani saboda suna cin hararo nauyin da yake tattare da ita abdurrahman ibn abi laila Allah ya ji kanshi da rahama yake cewa na riski wajen mutum 120 ko sama da 120 ko na riski mutum 120 cikin mutanen garin madina cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yace babu wani ɗaya daga cikin su face sai yayi fata ya so yayi burin dan uwan shi ya wadatar mai da tambayar da za a yi masa in an tambaye shi wata matsala zai yi fatan cewa dan uwan shi ya bada amsa ba shi ya bada amsa ba ko a ce ya ba da wani hadisi sai ya yi fata ya yi burin ɗan uwan shi ya karanta wannan hadisin ya ba da wannan labarin ba shi ba ‘yan uwa shin haka rayuwarmu suke yanzu gaggawa muke kawai a yi tambaya mu ba da amsa Allah Allah muke yi kamar ana zaburanmu ana ƙikararmu mu ba da fatawa rige-rige muke a ce mu ne za mu faɗa mu ne muka bayyana mu aka ji daga bakinmu wanda magabata na ƙwarai tsoro suke ji saboda sun san bala'in da yake tattare da wannan lamari al'imamu malik yake cewa wato kariya ko lema ta malami shine rika cewa bai sani ba la'ajiri la'ajiri in an tambaye ka baka sani baka ce baka sani ba lokacin da ka ɗauka cewa komai aka tambaye ka kai ɗan iya ne kai ka sani to ka shiga uku ka shiga uku ibn jamil kame da yawancin siyar alamin nubala yake cewa na ji al'imamu malik kun san dai wane ne al'imamu malik kun san darajar shi kun san girman shi kun san yalwar da Allah ya hore masa ta ilimi amma shi wannan malami yake cewa naji al-imam malik an tambaye shi matsaloli 48 matsaloli aka zo ana tambaye shi 48 yace fa ajaba fitnatayn wa 30 da ya tashi ba da amsar tambayoyi 32 32 wata amsa ya bayar cewa eh, ban sani ba cikin arba'in da takwas guda talatin da biyu ce ban sani ba su wannan ya rage masa daraja ya rage mishi matsayi ya rage mishi matsayi ba bai ce za a raina shi ba bai ce mutanen nan ni ne shugaba za a ce ba da ilimi gashin na sa alkyabba gashin na sa babban riga kullum gashin na da haiba gashin na da farjini wannan ɗaliban nawa a masallaci ana cika in ce ban sani ba ai mutunci na zai zube daraja ta za ta zube bai faɗa haka ba tambayoyi arba'in da takwas talatin da biyu ya ce ban sani ba saboda waɗannan mutanen suna ɗauka cewa ilimin amana ce maganar da za su faɗa amana ce fatawar da za su faɗa sun san rattaba hannu suke yi a madadin Allah tabaraka wa ta'ala shi sa suke tsoro bayan Allah ɗan uwana masu daraja yana daga cikin cin amanar ilimi a ɗauki hanyar neman ilimin nan ta zamto hanya ce ta samu neman duniya wannan yana daga cikin cin amanar ilimi mutum ya ɗauki hanyar karantar wannan hanyar neman ilimin nan hanyar nuna wa mutane wato Allah da tafarki madaidaici mutum ya dauka kawai hanya ce ta ya azurta kanshi ya tara duniya ko kuma ya sanya ta ta zamto hanya ce ta neman shuhura a san shi a ce shi yake trending a ce shi ake yayi duk wanda ya dauki wannan hanya ta karantarwa cewa yana neman a ce shi ne ko ya shahara to haƙiƙa ya zamto mai cin amana ga wannan ilimi da Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi ko ya zamto ya ɗauki hanyar ilimin domin a ce shine riya riya shine shi malami ne shi masani ne shi yana da zurfin sani ko kuma ya zamto ya nemi wannan ilimin harkar karantarwa ko da wa'azi ya ɗauke ta domin yardar da mutane abinda mutane suke so zai tambaya mai ake ciki ne a wanda zai yi huduba ko zai karantar sai kuma yanzu yana tambayar ya ya ya response ɗin mutane ya wannan a cikin gari mai kuke ji ake cewa game da wannan hudubar satin nan ne mai kuke ji ake cewa game da darasin da muka yi ne me kuke ji game da darasi da muhadara gaggaruman muhadara da aka yi wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata ne wa kanmu kiyamun laili kalmar gaggarumar wannan abubuwa ne na jefa kai cikin ma damuwa wannan yana daga cikin cin amanar ilimi ko mutum ya zo ya rika magana cikin abin da shi bai iya ba bai san ilimin ba ya san ba bai karanta ba amma kawai saboda ba a tantance a ƙasanmu kawai sai wankan tsarki ya shigo kawai shi ma ya ta magana ina gani ko kaji yana ta bada fatawa haramun ne halal ne saboda baya hararo girman a madadin wa yake magana wani za ka samu duniya ce gaban shi amma maganar ban sani din nan ba in uwa mu yau ta akwai wani bawan Allah Allah ya kare shi da lafiya muhaddithul madina Sheikh Al-Abbad ka je ka karanta tarihin bawan Allah nan har yanzu yana rayu amma shekaru sun cin har ya dakatar da darasan shi a haramin Madina malamin nan ni dai ban taba ji ban taba zama naji an tashi daga darasi bai ce ban sani ba kina muhaddisul Madina yanzu amma duk sanda za a zauna ni ban taba ya karantar da mu a aji sunan abi dawud makaho ne ko in ce baya gani da yana da hasken zuciya dan shi zai kawo shi zai karantar aji ko sau biyu a sati duk sanda zai shigo duk zaman da zai kafin a tashi sai sai ka kidaya ban sani ban sani ba a baki shi ban taba ji ya zauna jarasi bai ce ban sani ba in kama da ce la'adari lam ya ta amma yanzu ba shi ba ne in dai ana maganar masanin hadisi a madina muhaddisul madina kan yasu muhaddisul madina to shi ne me ya rage min ya rage mai daraja ne to haka za a ga suna tsoro suna kaffa kaffa to irin wannan wanda ya zo yana ta maimaita maka kaga kai idan ka je ka bi tafarkin kai ka san komai kai dan iya ne to ka san ka shiga bala'i amma yanzu kowa ko da yawa cikin mutane kawai Allah Allah mutum yake a tambaye shi bai je ya karanta littafi bai zauna ga gaban malamai ba babu wani zaure da aka san shi yana karatu bai da wani tarihi kawai da ya ga malintar ta yi daraja ana samu da ita shi ma kawai bari ya sai kyamara shi ma bari ya tsawar tripod shi ma bari ya kwalliya shi ma bari ya watsa ya yi trending ya halatta ya haramta ya manta Allah da manzan shi su ne suke da wannan haƙƙin su ma malaman ba wai nasu bane an ba su dama ne kuma su yi akan ilimi hadisi ya zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cewa duk mutumin da ya zamto lahira ce a zuciya lahira yake nema ba maganar duniya ba sai Allah ya sanya masa wadatar shi a zuciyar shi sai Allah ya tattaro masa al'amarin shi sai ka ga duniyar ta zo kuma tana risinawa a gaban shi in dai lahira ce a gaban mutum idan kuma ya zanto duniya ce manufar mutum yana malinta yana karantarwa yana wa'azi ya zanto duniya ce gaban shi shi dai ya tara ta ya tara gidaje ya tara motoci ya tara filaye ya tara menene ya tara ya tara in ita ce manufar shi to Allah ya sa talaucin shi a idan shi sai kuma Allah ya tarwatsa mai al'amuran shi komai zai tafi can ham can ham can ham wani ah, ni nima a bani sai ga din ya kuma duniyar ba za ta zo mishi ba sai iya abin da Allah ya kaddara zai samu haka annabi sallallahu alaihi faɗa haka na maganar in an tambaye ka abin da ka sani ka amsa abin da ka sani in ka ƙi sanar da mutane abin da ka sani to faranar gobe kiyama linzamin wuta za a yi maka Allah ya tsare mu annabi sallallahu alaihi wasallam lallai Allah baya dauke baya zare ilimi zarewa cikin bayinsa yana zare ilimi ne ta hanyar ɗauke malamai har sai an zo lokacin da za a bar ba bar wani malami ba sai mutane su riƙi wasu jagorori jahilai fasu'ilu sai a tambaye su game da ilimi fa aftau bi ghairi sai su ba da fatawa ba tare da ilimi ba fa ballu su su bata wa adallu kuma su batar Abdullahi ibn Mas'ud yake cewa ina so dan Allah ku saurari wannan magana ta Abdullahi ibn Mas'ud tana cikin musnad na al-Imam Ad-Darimi cewa yaya lamarin ku zai kasance idan wata fitina ta dabaibe ku ta lillibe ku wannan fitinar mutumin da yake babba babba zai yi firfira yaro ma ka ga ya miƙe sai mutane su riki wannan ta zamto kamar sunna ce a ce ai daidai ne kamar misalin yanzu a gaya ta a su kowa ya samu nashi mana ai dama ce ai kawai lokacin siyasa ne a kawo mu ma kawai mu ci dama zamaninmu ne lokacinmu ne kawai su zo sai mutane su ɗauka kamar hakan daidai ne idan aka zo canja abin sai mutane su tafi an canja sunna ba ku kawo kuɗi ba ba ku kawo kaza ba sai suka tambaye abdullahi dan masud wanne lokaci ne wannan lamarin zai kasance ya kai baban abdurrahman sai ce idan makarantanku suka yi yawa masu karatu kawai ba magana aiki ba idan makarantanku suka yi yawa masana addininku suka yi karanci sa'annan shugabanninku suka yi yawa masu amana suka yi ƙaranci aka kuma koma neman duniya da aikin lahira aka koma neman duniya da ne da aikin lahira karantar da mutane nuna musu addini aiki ne na neman lahira ba neman 'yan siyasa su zo su baka kuɗi ba aiki ne na neman yardar Allah ba hanya ba ce ta 'yan siyasa su baka mota aikin bayyana wa mutane su iya tsarki su iya sallah su ta tsarkaka su ji tsoron Allah idan aka karanta musu alkur'ani su firgita dukatansu su shiga damuwa su kuka su zubar da hawaye wannan aiki ne na neman lahira ba na neman 'yan siyasa su ba ku filaye ko gidaje ba aiki ne na neman yardar Allah saboda haka ‘yan uwa ya ku ‘yan uwa na almajirai ya malamanmu ya ɗaliban ilimi ya ku waɗanda kuka ɗaura gamar karantar da al'umma da yi musu wa'azi ku kiyaye wannan nimar da Allah ya hore muku ku kiyaye wannan ni'ima ta ilimi da Allah ya baku ku tattalin wannan baiwa da Allah ta'ala ya keɓance ku da ita ku tsarkake wa Allah niyoyinku ku rataye zukatan mutane da littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da maganganun magabata na kwarai ku zamto masu kira zuwa ga shiriya, masu kira zuwa ga tausayi da rahama masu kira zuwa ga gyara al'umma ku sani lallai cewa yana daga cikin cikar nima ta ilimi malamai ko a samu malamai waɗanda ake kwaikwayonsu kuma kwaikwayonsu cikin ayyukansu ba wai maganganunsu ba ku yi aiki a aikace mutane suna ganin ilimin a aikinku amana su ganta tattare da ku kulawa da ibadu ibada su gani a aikinku tsantseni su gani a aikinku Takatsantsan su gani a aikinku tarbiyyar iyalai da gidaje su gani cikin 'ya'yanku da matanku da iyalanku duk waɗannan idan suka mutane suka ga haka ya fi tasiri a cikin zukatan mutane sama da ayoyin da za ka rika makarantawa bayin Allah ya ku uwana masu daraja lallai kame da ya gabata ilimin nan baiwa ce ta Allah tabaraka wa ta'ala ku sani cewa nagartar al'umma al'umma ta zanto nagartacciya yana da alaƙa da nagartar malamansu da kuma jagororinsu idan malamai suka yi gaskiya wajen karantarwa wajen bayyana wa mutane ilimi wajen yi wa mutane nasiha So sai ka ga Allah ya yada alkhairi cikin al'umma an yaye jahilci cikin al'umma sai ga an kiyaye shi kanshi addinin wannan kuma ba zai kasance ba sai mai magana ya gyara sai kai ɗan uwana mai sauraro ka gyara sai su ma wacce magana za ta isa zuwa gare su sun gyara sai mun gyara mazanmu da matanmu ƙanananmu da yara da manya da dattawa jagororinmu da waɗanda ake jagoranta idan kowa ya yi ƙoƙarin ɗaukar ragamar ya gyara a karan kanshi sai ga al'umma ta samu wato ingancin rayuwarta sau da ka ina kira da babban murya ga ‘yan uwana gaba ɗaya kada ka ɗauka cewa da wana ake kada ka ɗauka cewa kai ake magana da kai kai kadai kada ka dauka cewa suwani ne ka dauka shi ne maganar da kai da shi ake yi kai ma da kake sauraro da kai ake yi shi ma wanda daga baya zai ji da shi ake yi duk wani musulmi da yake amsa cewa shi mabiyin annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya dauka wannan maganar ta shafe shi ita ce maganar gaskiya da za ta taimaki al'umma ta dawo kan tafarkin da take saboda idan kuka lura ina yawan maimaita mana akan mimbarin nan cewa ana cewa ilimi ya yawaita cikin al'umma eh ana faɗin haka amma fa jahilai karuwa suke yi sai kana lura idan kana lura da tattaunawa da ake a kafofin sadarwa ni na kan iya wahalar da kaina idan aka jefa wata magana ba zan yi rubutu ba amma zan iya zama in iya karanta komen ya kai ɗari uku. ba wai dan ina son da karanta ba daga nan ne zaka gane ina al'umma ka ta sa gaba saboda duk wanda ka kaga yayi rubutu ai rubutun shi yake nuna maka wane ne shi kamar yadda idan yayi magana da magana shi zaka gane wane ne shi to sai ga komen ɗin. da al'umma take yi akan wasu abubuwa sai ka gano cewa har yanzu fa jahilcin yayi wa mutane katutu ya da baibaye mutane kaga kenan kalubale ne don Allah mu koma makarantunmu na addini mu san addininmu saboda addini ne yake baiwa mutum dama yana da rariyar da zai tankaɗe duk wata duk wani bara gurbin abin da aka kawo yana tsora a ma'auni na addini shi kenan zai tankade ya rere ya dau daidai ya watsar da wanda ba daidai ba amma baka san addini ba za a yi ta wasa da kwakwalwarka ne sai ga yanzu an takaita maganganun abubuwanmu na addini din sai ga ana ta wasu ba sa karantarwa ma sai kakar siyasa ta zo sai ka rasa kamar addinin mu bayi da wasu abubuwa ne sai lokacin siyasa mu da addinin mu dinin wa ne duk ya shafi komai rayuwar ɗan adam to saboda haka mu koma mi ta karantar da mutane mi haƙuri kana karantarwa ungoku ya haƙuri ka ci gaba da karantar da mutane kuma 'yan kasuwa musamman matasa wanda da 'yan kasuwan da muke da su shekaru 20-25-30 za ka samu da yawa cikinsu suna da zauren da suke zuwa za ka samu yana da kudi amma yana zuwa yana karanta alari yana karantar ijmawi yana karantar kawaidi kawaidi yana da iziya ya san hukunce hukunce amma yanzu masu yalwa wanda Allah yake ba su kudin suna da yawa matasa amma za ka samu ba ruwansu da maganar je zaure ba ruwansu ko su samu wata makaranta a sabar da lahadi su dan rika karatun addini Kullum dai ya za a samu kuɗi ya za a samu ya za a samu kuma su ta tara kuɗin kuma ba su samu kwanakin da za su ci wannan kuɗin ba saboda Allah ne mai bada kwanakin sai ya gama tarawa sai Allah ya ce lokacin ya kare wansu zo haukan kudin ta ce so da aka mu koma mu san addinin mu ko mu rike amana kamar yadda na faɗa amana ta ilimi Allah ta'ala ya taimake mu Allah ya samu dace Allah nake roƙo da sunayen shi kyawawa da siffofin shi madaukaka Allah ya ba mu ikon sauke amanonin da aka rataya a wuyan mu Allah ya hore mana ilimi ne albarka da mu da 'ya'yanmu da iyalanmu da mu gabaki ɗaya Allah muke roƙo ya ƙara zaunar da ƙasar mu Najeriya lafiya ya shirya mana shugabannin mu ya dora mana su kan hanya madaidaiciya duk abin da zai amfane mu duniyar mu da lahirar mu Allah ya ba su ikon yi abin da zai cutar da mu a duniyar mu da lahirar mu suna da niyyar ya Allah ka kame hannayen su ya Allah ka hana su ya Allah ka ƙara zaunar da jihar Filato lafiya duk mai nufin jihar nan da alkhairi ya Allah ta'ala ka taimake shi duk mai nufin ta da sharri ya Allah ka kare mu daga sharrin sa waɗanda wato aka kama sakamakon tarzoma da ta faru a baya Allah ta'ala ya fi mu sanin wato abin da aka yi musu muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya kubutar da su Allah ya fito da su Allah ya tsarkake su waɗanda su ne kuma suka zanto sanadiyar wannan abu da zalincin nan Allah ya fi musanin su Allah ya tona asirinsu Allah ya tona Allah ya tona asirinsu ya Allah ka ƙara zaunar da mu lafiya ka hore mana ilimi da arziki mai yalwa ya Allah ka sanya albarka cikin mudunmu ya Allah ka sanya albarka cikin kasuwancinmu ya Allah ka sanya albarka cikin kasuwanninmu ya Allah ka lulluɓe mu da albarka ya Allah ka azurta mata hanyar da ba ma tsammani ya Allah ka azurta mata hanyar da ba ma tsammani ya Allah ka azurta mata hanyar da ba ma tsammani rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna ala alqawmil kafirin allahumma aslih ahwal almuslimin fi kulli makan